إلا الله لا تؤتوا كيف مولانا لا إله إلا Jehovah. مولانا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الجنة الربيع الشيخ النبي رضي الله تعالى عنه وهو من تعاطي وصلة الشيخ الكريم لنا وتمام صديق ولا الله وكان لنا أمني وتمام ولا الله وكان لنا أرضي كلمة أن أبن تكتي بما كفرنا به اتقوا الله ويعلمكم الله ويعظكم شيئا اتقوا الله إلا أن في سنتك في أن النبي سنتك اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء في أن المسلم كان أبنك فإن كان أبنك سنة سنة فما سنة شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال أكثر اعتقادي تفهمه tsohon muwafaka aka samu aka kama mafi yawancin kuɗa kuma a kahina ne ba su san kowa ba sai Allah to sai ka san Allah ka kafa sana abu da Allah su ba su san kowa ba sai Allah a yanzu a tafiyar da ake yi a yanzu da igiyar shi sai ga abu kana ce a ake sabuwar Allah ta igiyarsa ake askarin farko ko ina ka je in ba askarin gidan shofin ba sai ka ka sai ka ji kawai ya sa shawar cewa wasu da dalilin masu wani mai saduwa da Allah kowaye da igiyar sai yanzu yake saduwa yanzu kan mutan zubaruku wanda bai ƙarata ubangiji na ba ta haka da ya tabbatar da haka sai bayan ya ce wajen fayafin fil ma'arif lam faram faqad asra al ban dufi shawar wajen wafi ta gasa sanyi na fayaku me zurfin gaske ne kuma nan lantarki ba a riskan sayyadi kowa ya kai kuma ban masu jarraba sun kasa don riskan fagen shi da me yasa ma ga sai ta abi falal ilahi nas walla jalaluhu wa hubbu rasulillahi daha nabiyya da falalan ubangijin mutane ya samu haka wanda ake ce mashi daha yace nabiya shine fa annabi na yace wa qad alima al-aqwam anni hadimuhu fa wasda habibillah yurfa bi hakikan manyan manyan mutanen sun san shi su yaji hadin mu shawar Ibrahim hadin mun ne kuna yana faɗa ne yakan ce mana mun je gonan shi Ibrahim hamna ila bukani shi Ibrahim wa harasnaha al-bustani bi nafsiha arafat nahnu hujjamu lahu wa harasnaha هل يريد شهادة البستان يتي لا فقال رأينا الشيخ إبراهيم في بستانه ما مخلصة لنا عرسه من أجله هدمنا ومن أجله وسلم هناك من شيخ وقد علم الأقوام أني هديمه لست هديم الله هذا سيقول مطيع الله يكفي yana ci kale da wasu iyalin saduwa da shi sai ce wa mako ta ɗauri والجحن وما مص سفر يغيب وما نمل وما الحمد لله فقد علم العوام أني هديمه وفي سبيل الله ينفع بوسيله فيتشي وما قلت قولي فادحا وتوقع وما مسني سكر وكيف تؤديه ban faɗi wani ba cika baki nake ba ba kuma wani abu ne ya taɓa ni ba kuma ma ya rike yi ba wanda zai taɓa mu hankali wa za kulluhu ni faɗa sayyidul mursalin alaihi salatu wallahi wa kullu shay'in wa za kulluhu dukkan wannan abin da nake faɗa min hubbi sayyidul mursalin daga soyayyen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وذاكم في كل دين وذاكم من فضل سيد المرسلين عليه صلاة الله في رمي الله رحمته وكسر شانية تكتس شانية عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة الذاكرين الأبوية إلى رحمة الله وتفتد عن محمد تساوي صلاة الذاكرين فالبيدر صلاة الوضع وفتح الهي يا زبان شهر

ya Allah da yawancin Allah da tabbata gare shi da ambaton annabi Muhammad zai dinga kakkashe maƙiyan nan nashi cikin haƙuri da zikin rasulun ne aka kuma fi saba cikin wakin ومن راشي نحوي تصرفوا تفوعي ومن راشي نحوي دون بيسيت تبيش ينا سوي حربوش فهو رايش لا حرب كيش ما يصير ومن راشي نحوي تجربه ومن شرحه سخره فصار رائشه فسيت تبين sosai ka shirya ka tafi da tuma ma ka duk wanda ya bi hanyar da zai bata shehu ya tsaya asafu ya samu ya bi hanyar da zai gyara ne kana zagi shehu wani a wurin yake son shehu kana bata shehu wani a wurin yake son فسياني في ماله ونيئسه zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihi tawfihi shi na fuskanta wasiya ne wato daidai ne a gare ni majihi da wanda zai zo yana wato na shehu mutumin kirki ne shehu mutumin Allah ne. wanda na kishi da kuma wanda zai zo yana da karu ɓata shehu shi a wurin shi daidai ne kai ke da damuwa ya wuce wurin tun tuma rawan can su kullum a cikin tafiya suke matafiyi ko an can ɗauke mashi da Eh, eh. so su matafiya ne kai ne ke tsaye su kullum kai yanzu kana tafiya ba ka san me kake cewa kana dama ne da hau kana Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu mun kullum cikin zikiri muke kullum cikin zikiri muke saboda haka muna jan hankalin yan uwa a nasu in kana muƙaddami ka san abin da aka baka in kana halifa ka san abin da aka baka ku koma ka duba sassalanka za ka ga abin da shafi ya rubuta addanku wa aziki wa ajastu as sai a rubuta sunanka ki an yi laƙarika to addanku ka duba sassalanka an baka wani muƙaddamanci don ka tarbiyyantar don ka wasalar ka je ka a gida shan wani hakin shan ya ce shekaran shi ashirin da shida tare da shan ibrahim shan bai taɓa ce mashi kula kusanta ba abin da ake nufi kula kusanta wa ya sa ka shi ake nufi da yaran wani kula kusanta wa ya sa ka shekaran shi ashirin da shida kai ba za ka yi koyi da shehun ba kai ba za ka yi koyi da shehun ba duk abin da ya ga muna yi to an samu ne kun ba a samu ba za ku gama a wurin ba ba a samu ba ne duk abin da ka gan mu a wurin to shehun ya samu ne in bai samu ba mu a wurin mu kun kuma umarnin shehu ne ya zauna da shehu shekara ashirin da shida ba a taɓa ce mai kula ka ba wa ya sa ka in an ce bismillah bismillah in ba sa shi ba yana gonan shi kai ba za ka koyi da shehu kamar ko ka gaya kana hauka cikin banza da wafi to Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana ke ne mana ba mu shiga ciki ma ta ma sarki fati ai sa hannu a jihu kuma mu sa bukatun mu a zuciya sa hannu a jihu kuma mu sa bukatun mu a zuciyoyin mu yau zai rike mana taro da addu'a barka shogun وأنت أما صلاة الفاتحة يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمنوا قبول فرات الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الذي لا صراطك المنتقم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم قل جميع حاجاتنا وحاجة من أسند حاجاته إليك اللهم قل جميع حاجاتنا وحاجة من أسند حاجاته إليك اللهم نعم، اقضي حاجاتنا وحاجة من أسند حاجاته إليك اللهم نعم، ارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا يا ربنا رب العالمين kamen ya kalli kalifata hafin ƙuluni da ta tsaye kiwar ƙuluni ta hanta man wa fata hannu da lakon wa fata hannu dina ta ta hannu ta ta rufe ta sa ila hakikatin da kan biki ya ta ma ba ka da dama hau Allah ya wa alaƙa ta dama ta hafi ƙuluni. Allah bai ga ni ta hata da ƙuluni.

آمين يا مولاي آمين يا مولاي آمين اجعل الخير والسلامة اجعل السلامة والخير وزدك فينا آمين يا ربنا يا رب العالمين آمين يا ربنا يا رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد هادي إلى قراءتك المتقين وعلى آله حق قدره زمانا ومكانا وظروف تنبت عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد يا ربنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Wannan hadiya ke hannun su yi kokari su miko kowa ya zauna a inda yake kowa ya zauna a inda yake shehu zai shiga ciki ba da daɗewa ba. Daga nan za a ɗan makadama ido. To, Kafi kowa kun fannin sanin Allah, shugaba auniya sai bi abuwa بقوة Shuka fi kowa abin fannin sama Allah, shugaban auliya sai di abubakar abu kowa. Baba sai Shuka fi kowa abin fannin sama Allah, shugaban auliya zai bi abubakar abu kowa Kala sakala sai bi shugaban ke kake rike da na dakin gausiya kai ka bude ta yau kai ne ka bude jiya tumakin na hannunka dakin ya zama naka ka kowa ɗakin gausiya kai ka buɗe ta yau kai ne ka buɗe jiya tulakin na hannunka ɗakin ya zama naka ka fi kowa rumbar Dan akwai wata rana ayatullah a maka ya je da maridansa don su kai da mai ta suna kiransa mahadi sai ce bar haka akwai ya bi kowa kumban da sagaba yana zuwa dai zai zo a bari don barhawa wannan sake yin haka dan ya fi kowa baba sai ya biya dan alamu mahadi yaran duniya ya iya hakikanin fasarar diwani tun ya iya sashi Thank you. Yes! Yes! Yes!